Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Wata kotun shari'ar Musulunci a nan Kano ta yankarwa wani matashi tikitin zaman gidan gyaran hali. bisa zarginsa da yunkurin kashe abokinsa akan musun bal. Masana kiwon lafiya sun ce rashin nutsuwa, saurin fushi, yawan da na sani na daga alamomin cutar damuwa wato depression. Sai a biyo mu domin jin yadda ya kamata al'umma su janyo masu irin wannan ciwo a jika. Za ku ji yadda wata mata ta haife a cikin mota yayin da ake tsaka da tsala gudu.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 A yau shirin zai faro ne da batun nan da a yanzu a iya cewa shine ludayinsa ke kan dawo, wato dai batun da ake ci gaba da tattaunawa a shafukan sada zumunta da kuma masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da a kowace rana ake ci gaba da ɗorawa. Ina magana ne akan jarumi Adam A. Zango da yake ci gaba da fallasa wasu abubuwa da suka shafi rayuwarsa har ma kuma yake dab da kiran sunan wasu abokan aiki kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Instagram. Ko a litinin ɗinnan nan mun ba ku labarin yadda Adamu ya dinga wasu fallashe-fallashe da suka shafi rayuwarsa da iyalansa. Har ma wasu abokanan aikinsa da sauran al'umma ke ganin ba ta wannan hanya ya kamata ya bi domin samun sauƙi ba. A gefe guda kuwa, wasu na ganin ciwon damuwa wato depression shine yake damun Adamu, Domin kuwa daga cikin alamomin wannan cuta har da irin abin da yake nunawa a wannan lokaci. kamar yadda wani likitan kwakwalwa Dr. Musa Gamba ta kai ya shaida a filin inda ranka cewar wannan cuta ta damuwa kan sa tunane-tunane mara kyau waɗanda ka iya sawa mutum ya aikata abubuwa iri-iri kamar su ɓacin rai saurin fushi yawaita maganar mutuwa da idan abin ya tsanani kuma mutum ka iya tunanin kashe kansa ɗungurungun. mutum ya rinka jin ah, bakin ciki ko ɓacin rai tare da wani dalili ba wani lokacin da mutum ke cikin wannan ɓacin rai ko da abin farin ciki ya same shi baya jin farin ciki mutum ya ji rashin nishaɗi da kuma rashin jin daɗin abubuwan da mutum ya saba jin daɗi a ah, wannan su ma sukan kasance kusan kowane lokaci kuma sukan hana mutum sukuni yawan kasala da rashin ƙarfin jiki waɗannan su ne manyan alamomi sannan akwai tunaninnika marasa daɗi sai matsalar rashin nutsuwa da kuma yawan mantuwa da kuma yawan da na sani da jimami yakan yi wa mutum yawa idan yana da cutar damuwa. Dakta Takai ya bayyana wasu hanyoyi da masu irin wannan cuta za su bi domin samun sauƙi. Mutum ya rinka ƙoƙari yana motsa jiki, mutum ya rinka samu yana shiga hantsi na kamar akalla minti talatin zuwa awa ɗaya da safe. Sannan kuma mutum ya rinka ƙoƙari yana shiga cikin jama'a so idan abin bai tsanani ba waɗannan sukan taimaka wa mutum ya samu sauƙi idan kuma ya yi tsanani to shawara shine a yi ƙoƙari a je a samu masana a je asibiti shin ko mai ɗauke da cutar damuwa ke buƙata daga al'umma Dr. Hawa Mustapha Babura mai sharhi ce kan al'amuran yau da kullum kuma masaniya kan halayyar ɗan adam ta ce ja a jiki shine mai cutar depression ke buƙata. To babbar shawara da zan iya bayarwa a nan ba ga wanda yake da ciwon depression ba ga 'yan uwa da abokan arziki. Na farko a guji yanke hukunci ga mai wannan ciwo bare ma mu hausawa za ku ji sai dai mu ce mutum bashi da tawakkali su daina yanke hukunci ka samu kyakkyawar fahimta ga mai ciwon depression a ranar lahadin da ta gabata ne dai ma'abota shafukan sada zumunta masu bin Adam zango da waɗanda ma ba sa sa Suka wayi gari da labari iri-iri daga shafin babban tauraron a bidiyo da ya wallafa, amma kuma ya goge daga baya. Mafi girma daga cikin abin da ya wallafa shine inda yake batun dalilan da suka sa ya rabu da mata shida da ya aura a baya, da kuma sunan wasu abokan sana'ar sa na Kannywood da ya kira Tuni da shafukan sada zumunta ya cika da hotunan jarumin da mafiya abokanan hulɗarsa ke ci gaba da sanya hotunan nasa tare da kalaman ban baki da kwantar da zuciya da nuna masa ƙauna cewa suna tare da shi. To wannan kenan. Can kuwa daga kotun shari'ar musulunci ta kwana hudu da ke zamanta a PRP, kotun ce ta aike da wani matashi gidan gyaran hali sakamakon zarginsa da yunkurin kashe abokinsa akan musumbal. Tun da fari dai, ana zargin Abba Usman Badawa da yunkurin kashe abokinsa kuma takardar tuhumar ta bayyana shi da tsoratarwa da kuma yunkurin kisan kai. Mai gabatar da ƙara Aliyu Abidin ya karanto masa ƙunshin tuhumar amma kuma ya musanta. Kotun kuma ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Nura Yusuf Ahmad ta aike da shi gidan gyaran hali har sai ranar shida ga watan gobe domin kawo shaidu. Ana dai zarginsa da cewa zai sari Ali Haruna Badawa da wata adda bayan sun yi musu akan wasan Manchester City da Madrid kuma ana zargin ya bi shi har gida da addar. Ai dama duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka. Daga dai kotun ta kwana hudu, kotun ce ta aike da wani matashi gidan gyaran hali sakamakon samun sa da yin kwantan bauna a wata makabarta suka yi wa wani direban a daidaita sahu kwacen kuɗaɗe. Kilin ma'amin Abdu Baka Noma yana da ci gaban labarin. Matashin mai suna Haruna Abdullahi Badawa ya gurfana a gaban kotun bisa kunshi tome-tome wato haɗin baki domin aikata laifi da samar da rauni da kuma kwace wanda ya saba da sashen 120 da 158 da kuma 190 SPCL. Mai gabatar da ƙara Aliyu Abidin ya karanto masa kunshi tome kuma nan take amsa amma ya ce shi kaɗai ne ya aikata. Kotun kuma ƙarƙashin jagorancin mai shara, Nura Yusuf Ahmad ta aike da shi zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar 25 ga watan hudu domin yi masa hukunci. An dai same shi tare da wasu abokansa amma sun gudu inda suka laɓe a cikin wata makabartar Badawa yayin da Abba Haruna Badawa ya zo daidai wajen da babur ɗinsa na daidaita sai suka fito suka far masa da suka da sukundireba inda suka ji masa rauni suka kuma kwashe masa wasu kayayyaki da kuɗaɗe hakan ne yasa aka gurfanar da shi a gaban wannan kotun. to A gaida baka noma masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. barkanmu da dawowa. Daga ƙaramar hukumar rana kuwa wani bawan Allah ne mai suna Saminu Sale ke neman mahukunta su ɗau mataki tare da bi masa haƙƙin ɗansa mai suna Halifa da wasu marasa imani suka yi garkuwa da shi tare da kashe shi. Malam Saminu ya ce yana gurin aiki ne aka kira shi a gida aka kuma shaida masa labarin ɓacewar ɗan nasa kuma sai bayan kwanaki shida aka gano yaron a wani kududdufi an kashe shi. kamar yadda Malam Saminu ya shaida a filin inda ranka. Ina kasuwa suka kira wani wajen karfe tara da rabi suka ce yaro fa ba gan shi ba. Da jin wannan magana gaba ɗaya hankali na ya tashi gurin muka rufe shago gudu gudu dai muka je muka tare da yaran unguwa muka ta zazzagayawa unguwanni unguwanni da cikiya duk ba a samu labarin yaro ba sai ana shida ne ne ko ba ne aka kira maka ce an ga gawar yaro a channel a can sabon garin gunki a bunkure to kafin mu je ma dai su da suka ga yaron ya kumbura ya daɗe a cikin ruwa shine aka yi sallar sa aka yi jana'iza sa ka rufe shi to ni dai kenan rabon mu da yaron fatan mu shine hukuma ta hukunta su daidai da laifin da suka aikata kuma tana bin su ɗaya bayan ɗaya tana samun bayanai tana tana kama su to Allah ya kare mu kuma bi masa hakkin nasa Can kuwa daga ƙasar Birtaniya wata mata ce ta haife santaleliyar ‘yarta ana tsaka da tsala gudu a cikin mota. Wakilinmu Abdurrahman Hamisu na Madina yana da ci gaban labarin. Matar ta haife ya mace a mota da ke tsaka da gudun fanfalaki na tsawon kilomita 60 a birnin Windermere da ke arewa maso yammacin Birtaniya. Kiara muset mai shekaru 28 ta shafe tsawon lokaci tana naƙuda yayin da mijinta James Spence ya yi tuƙin mintuna 45 a hanyar zuwa asibiti sakamakon ambaliya da ta mamaye yankin nasu. Matar da garzaya da ita asibiti jim kaɗan bayan haihuwar tata, ta yi wa man asibitin shagobe inda take ce musu aikinsu na karɓar haihuwa ta yi da kanta. ma'auratan sun ce wannan ba shine karan farko da suke fuskantar haihuwa cikin wani yanayi mai ban mamaki ba inda ko ɗansu na fara ma sun haife shi ne lokacin da suke halartar wani ɗaurin aure a birnin manchester yanzu kuma sai gidauniyar tallafawa mabukata da marayu ta buwa karkashin jagorancin alhaji abdulsamad shak isiyaka rabiu inda ta kai wa wasu tsangayu tuwon sallah da miyar taushe har ma da nama duka a ranar sallah da ta gabata Kuma idan kuna biye da mu gidauniyar ta kwashe wata guda na azumi tana raba wa al'umma ɗanyen abinci da dafaffe yanzu kuma ta raba abincin sallar da ta gabata. Daga cikin tsangayin da suka samu wannan abinci har da tsangayar Malam Usman Balla da ke sani mai kuma shugaban makarantar Hizbar Rahman wato Malam Ibrahim Usman Balla ya bayyana godiyarsa da tallafin abincin sallar kamar haka. To alhamdulillah hakika muna matuƙar godiya saboda mu taɓa samun yanda aka mana irin wannan ba. Mun samu abinci kuma wadataccen abinci wanda duk almajiran nan gabaki ɗaya wanda bai samu ba. Kowa na furan ciki amma ba sai ya kowa ko na neman abinci ba. Ko muna matuƙar godiya muna fatan alheri ga shi bawan Allah nan da yake mana wannan abin shekara. Sai Alhaji Abdul Samad. Allah ya ƙara wa shehi karama halifa shi kuma Allah ya ƙara masa ƙarfin arziki da kuma wadata da lafiya cikakkiya da tsaurai. To a yayin da gidauniyar buwar ta kai abincin sallah ga waɗannan tsangayu, su kuwa wasu mata sun bayyana a filin inda ranka darussan da suka ɗauka a watan Ramadana. Ga tattaunawarsu da wakiliyar muzunira Garba ladi. Ban darasi kan an ɗauka sakamakon yanayin rayuwa tsadar rayuwa da ta kasance. Iyaye ba kowa ke wa 'ya'yansa kayan sallah ba ana ta fama abin da za a nema a sa ciki a ci abu. A wannan watan Ramadan mun amfani da abubuwa masu yawa mun yi ashen mun yi ƙiyamar Muna kewar watan Ramadan ya. Ni kwana na koyi babban darasi, darasin yunwa ma shi ma babban darasi ne ga rashin kuɗi ga tsadar rayuwa komai ya sauya a yanzu. Allah ya maimaita mana ya sa mu baɗi da rai da lafiya amin. Yanzu kuma sai fannin mu na neman taimako inda muka fara da takardar wani matashi mai suna Ibrahim Abdu da asibitin ido na Makka ke bukatar naira dubu ɗari biyar da ashirin da shida domin a yi masa aikin idanu kuma ya ce ba shi da halin waɗannan kuɗaɗe da kuma takardar wani bawan Allah da ya ce a saka ya sunansa shi ma da asibitin Malam Aminu Kano ke bukatar naira dubu ɗari da hamsin domin a yi masa wasu gwaje-gwaje shi ma ya ce ba shi da halin waɗannan kuɗaɗe. Duka-duka a nan filin na inda ranka zai ɗisa aya. Madadin jagora Nasir Salisu zango sai abokanan aiki Aminu Abdu Baka noma.